Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka ba mu ikon guje mata yan uwa a gurguje wani ɗan tsokaci nake da shi na 'yan mintuna takaitattu wanda ina fata in na gama na sa layin waya akwai wata matsala wacce ita ce hadisu ahadin a yanzu da ake tattaunawa ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa ya yi wata magana prof ibrahim makari kenan wanda wannan magana ta tayar da hazo can ana kace na ce nan ana kace na ce to yan uwa abin da nake ɗan jan hankalin mu gaba ɗaya ne. duk lokacin da za ka yi magana akan wani yi masa adalci wajibi ne kuma in kai masa adalci ba shi ka bi ba ba shi kaiwa ba kanka kaiwa kuma kai kaiwa Allah rashin yi masa adalcin ma zai bayu ga kayi wa kanka kuma ka saba wa Allah kuma yana da haƙƙi a kanka idan mutum ya faɗi magana kana da wajahin da kake ganin baka tare da shi to kamata yi ka fito da wajahin kai bayani a ilimance kamar ni yanzu da nake bayanin nan akwai wajahin da bana tare da shi cikin wannan maganar to amma wajibi ne in masa adalci a gurin da ya faɗi wannan maganar na sata a mizani na ilimi ba wai in kalle shi dan dariƙa bane ko dan kaza ba ruwa na da shakhsiyarsa kawai abin da mutum ya kamata ka duba Allah da kuma ilimin idan kaddara ba kai masa adalci ba yau ne dan dariƙa ya fito da wata mas'ala gariba a goba a gobe ko jibi malamin ka ne zai fito da ita kuma kila da za a kiwa malamin ka adalci dole ka fusata ka ji baka so ba ranka ya ɓaci shi yasa abu na farko da zan fara magana a kai cikin wannan matsalar shi ne wa'insu masu cewa ai wannan fatawar waye riga shi shi ne gaba na farko wannan fatawar waye riga shi na jima da faɗi in dai fatawa ne wai ka ce sai an samu wanda ya riga wannan jahilci ne da rashin sanin ilimi to idan an samu wanda ya riga ba da fatawar to shi takalidi kenan ya yi. shin daman ana takalidi a fatawa za mu duba mu ji abin da malama suka ce abu na farko kenan abin kawai da ake mai mutum ya faɗi a sa shi a fefe na ilimi ya dace da ƙa'ida na ilimi ko bai dace ba kawai shi ne abu na biyu kuma da zan tattauna shin wannan abin da ya faɗi hakan ne babu wanda ya faɗi ba karatu ba ne a cikin littafi a rubuce shi ma in kuka biyo ni idan akwai zan nuna sai abu na uku wanda shi ne ni a daidai wannan gaba bana tare da Shi ne gurin tanzilul mas'alati fil saukar da matsalar a waƙi'in da muke ciki saukar da matsalar a waƙi'in da muke ciki duk da cewa siyaƙin yadda ya biyo karatu ne yake wa ɗalibai amma yadda jama'a suka canja yadda social media kana magana ne da miliyoyin mutane to akwai karatun da in ka ba wa wani cutar da shi kai saboda wannan karatun zai kasance hanya na lalacewarsa saboda ba shi da ƙa'ida ta tantancewa ba shi da ƙa'ida ta sanin miƙidar inda ya kamata ya tsaya wannan shi ne abu na farko wanda na ce cewa a ringa cewa waye riga shi da wannan wai mas'alar ya fara faɗinta na faɗi in dai fatawa ne wannan jahilci ne ba ka cewa sai wani ya ba da fatawa sannan kuma wani yake da haƙƙin ya zo ya ba da irinta shi yasa abin da yake cutar da mu shi ne ba mai wa kanmu adalci da ɗalibin ilimi da wanda ba ɗalibin ilimi ba da kuma ɗaliban iliman ɗaliban iliman da sun san ba su da hasila ba su da malaka a wannan bangaren ba mai kan ma'adalci sai mutum ya ce sai ya kutsa ya yi bayani ko da kana ɗalibin ilimin ƙila kana da takhassusi naka to amma kaka ce ko ina sai ka sa sai ka tsoma baki komai da ruwanka to wannan adalcin ne ba mai wa kawukanmu ba mai wa addininmu kuma ba ma yi wa ilimin da kowa zai tsaya a matsayinsa da an huta to amma kila wani jama'a za su iya masa kallon a wannan fashehu ne a wannan malami ne a wannan ɗalibi ne amma kuma cikin abubuwan da yake faɗi duk ɗalibi na haƙiƙa ya san ba daidai ba ne kuma ya san bai ɗora mas'alar akan ilimi ba kawai ɗirkaniya ce shi yasa wata ran in na kalli abubuwa sai in yi jim wallahi so dai na ganin an lallata harka ilimin kakaf gaba ɗaya sai ka ga wani jahilci zai yi amma da za ka ce jahilci ya yi ƙila sai a ga a kai kai ne kai jahilcin ma shi sa dole mu gyara mu ji tsoron Allah in ka san baka da ilimi akan abu ba dole sai ka wa na ba shiru ba dole sai ka yi magana ba an san kai kai kai shiru kai wa kanka adalci kai wa addinin mu adalci amma komai da abin da ka sani da wanda ka karanta da wanda baka karanta ba da wanda ka fahimta da wanda baka fahimta ba komai sai ka tsoba baki wannan ba daidai ba ne. ba daidai ba ne wannan sam shi yasa za ka ga irin wa'annan abin da suke cewa shi ne? in mutum ya bada fatawa wai sai ka ji suna tambaya Waiwa ya taɓa bada irin wannan fatawar wannan jahilci ne a harka ta ilimi ka ce wai mutum ba shi da iko ya ba da fatawa sai ya ji an bayar a baya to in ya ji an bayar a baya ai ba fatawa ai ya bayar ba kenan takalidi yayi zan fara nuna hukuncin yin hakan al-imam ibn al-qayyim a cikin littafinsa i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alami an samu matsalar network ne al-imam ibn al-qayyim yayi magana dangane da bada fatawa ta hanyar takalidi menene zantuka a wajen shi yasa zan ringa yi ina nunawa zan ringa ina nunawa don shine abin da zai fi daidai zan ringa ina duna ina nuna duk gabar da nazo zan nuna shi yasa ma kaga in in wani jahili zai sawo mun baki to sai ya yi faɗa da abin da na karantu Allah isa mu dace Allah ka ganar da mu gaskiya wannan littafin i'lamul muwaqqi'in ne an rabbil alamin na ibnul qayyim Allah ya yi masa rahama cikin wannan littafin in muka duba cikin mujalladi na farko shafi na 36 ga abin da al-imam ibnul qayyim yake faɗi kudan ya haƙuri ga abin da al-imam ibnul qayyim yake faɗi dangane da ba da fatawa ta hanyar takalidi ji wani ya bayar kai ma ka zo ka maimaita shin hakan ya halatta a ilimance network din na ba shi da ƙarfi gashi nan wannan littafin i'lamul muwaqqi'in ne na ibn al-qayyim cikin juz'i na ɗaya shafi na talatin da shida gashi nan inda na sa wannan bakin hal Juzul, fatwa bit takalidi. shin fatawa tana halatta da takalidi? ka ji wani ya ba da fatawa kai ma ka ɗauka a matsayinka na mufti kai ma ka zo ka ba da wannan fatawa shin hakan yana halatta tambaya ne sai ya ƙara bayani ya sauko ƙasa ya ce ahaduha ɗaya daga cikin zantuka shine annahu la ya juzul fatwa bit lallai baya halatta a yi fatawa da takalidi kaji wani ya faɗi kai ma ka zo ka maimaita li'annahu laysa bi'ilmin saboda shi wannan takalidin ai ba ilimi bane kawai kaji wani ya faɗi kai ma ka zo ka maimaita shi ba ilimi bane ai ba ilimin ka bane sai ce wal fatwa bi ghairi ilmin haramun ya ce fatawa kuma ba tare da ilimi ba haramun ne shi kuma taƙalidin nan ba ilimi ba ne sai ya ce wala khilafa ya ce babu saɓani bainan nasi tsakanin mutane anna taƙalida laisa bi ilmin cewa taƙalidi fa ba ilimi ba ne ba saɓani tsakanin mutane ya ce kuma wa annal muƙallida lallai shi wannan wanda yake taƙalidin nan la yutlaqu alayhi ismu alimin ba a itlaqin kalmar malami gare shi shi wannan mai taqalidin nan ba a itlaqin kalmar malami gare shi sai yace wa hadha qawlu al ashabi wa qawlu al shafi'iyya zance na farko kenan sai yace wasani zance na biyu zamu shiga kaga wannan abin da yake cikinsa shine baya halatta ka ba da fatawa ta hanyar takalidi to inda ya baya halatta a ba da fatawa ta hanyar takalidi jahilci ne ka zo kana cewa waye ya ba da irin wannan fatawar kamar abin da aka ce baya halatta kai shi kake ƙoƙarin janyowa ka kawo har kake tambaya saboda shi wannan takalidin in ka ji wani malami ne ya faɗi sai ka zo ka maimaita ai ba ilimin ka bane ita kuma fatawa ba ta yiwuwa sai da wannan ilimi kai za ka duba abin ka auna ka faɗi sai ce wasani abu na biyu anna zalika cewa hakan a ba da fatawa ta hanyar takalidi ya juzu yana halatta ya juzu yana halatta ya ce fi ma ya ta'allaku bi nafsihi cikin abin da yake da alaƙa da shi mai fatawar in shi ne mufti zai yi amfani da wannan fatawar to sai ya ji wani ya ba da amsa to tun da kansa zai wa aiki ba wani zai gaya wa ya yi aiki ba ya halatta sai ce fa juzu faya juzu lahu don haka yana halatta gare shi an yi kalli da gairahu min al'ulama ya yi taƙalidi da waninsa daga cikin malima iza kanatil fatwa idan fatwar ta kasance li nafsihi kansa zewa don haka wannan ya halatta ya yi taƙalidi amma wala ya juzu baya halatta an yi kalli da la'alimu malami ya yi taƙalidi fi ma yufti bihi ghairahu cikin abin da yake ba wa waninsa fatawa sai ya taƙalidi wannan baya halatta ya ce wa aza ƙaulu bin batta wa ghairihi min ashabina wa qala al-qadi zakara bin batta fi mukatabatihi ila al-barmaki la yajuzu lahu an yuftiya bima sami'a man yufti cewa baya halatta gare shi ya yi fatawa da abin da ya ji wani yana ba da fatawa da shi wa inna ma ya juzu kaɗai yana halatta ne an yi ƙalli da linafsihi ya yi wa kansa takalidi shi zai aiki da wannan fatawar ba wani zai gaya wa ba fa'amma an yi taƙallada da ligairihi wa ya bihi fala amma ya ɗau wannan takalidin, ya yi wa wani amfani da shi to wannan baya halatta ya bada fatawa ga wannan na nawa kenan magana na biyu kenan cewa sai dai in shi zai aiki da wannan fatawar to ya halatta ya duba cikin malima ya gawa ya bada wannan fatawar ya ɗauka ya yi aiki da ita amma in dai ba haka ba to baya halatta ya ji wani malami ya bada fatawa kawai shi ma sai ya tsallako wani ya zo neman fatawa gurinsa sai ya ce ai kaza kaza ne yanda wancan malamin ya bayar saboda ai ba lallai ne bincikensu ya zama ɗaya ba ba lallai ne abin da wancan ya karanta kai ma dole shi za ka karanta ba ta yiwu a fatawar wancan da ya yi kuskure kai ma kenan sai ka ɗau wannan kuskuren ka ɗora wani a kai to kaga magana ta biyu kenan sai walƙaulu qawlu salis yace magana na uku ga ta anan ƙasa walƙaulu salis magana na uku annahu juzu zalika inda haja cewa yana halatta yayi takalidi da fatawar wani yayin bukata wa adami la'alimil mujtahidi in kuma an rasa malami mujtahidi to ya halatta a ɗau fatawar wani a yi takalidi da ita an gane saboda babu malami wanda yake mujtahidi sai ya ce wa huwa asahu wannan shi yafi inganci magana ta farko kenan dan haka abin da yasa na kawo wannan idan mutum ya faɗi abu da sunan fatawa ba a cewa ai wa ya riga shi ba da wannan fatawa ba a haka eh, eh, ba a haka kenan in ba a samu wanda ya fara ba da wannan fatawar ba kenan abin da ya faɗi ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne kawai za a duba ne a game me ya ce wannan magana kenan sai magana ta biyu shin wannan maganar akwai ta ko babu wanda wannan magana akwai ta in ka duba nan nan kurkusa ba sai na je nesa ba cikin attajuwal ikilili nan nan ma nan nan ma kurkusa ba ma sai na je nesa ba wannan maganar akwai ta wannan magana akwai ta gashi za kuma mu zo mu nuna ta akwai littattafai da yawa amma saboda wannan ɗin lokaci an gane wannan ɗin lokaci to ya kamata mu ɗanyi yi wannan ɗin abin eh, ku yi haƙuri ana samun wannan ɗin network amma idan ana gani na da Allah ana kuma ji ana sauraro da Allah a rubuta min a ƙasa eh, mu ji cikin malikiya mu ji ku yi haƙuri da Allah idan ana ji na da Allah a yi min magana a nuna ana ji na saboda wannan ɗin network saboda wannan ɗin network da Allah idan ana ji na da Allah idan ana jina da Allah a rubuta ana jina saboda zama na ɗin nan nawa na san bani da network da Allah in dai ana ji da Allah duk wanda yake ji da Allah ya rubuta don kada in je in ta surutu kuma sai na gama surutu na gashi can a sama idan eh, Allah duk wanda yake ji da Allah ya yi min magana yana ji gashi afuwan da Allah in muka duba cikin attaju wal ikilil da yake na wannan system ne a mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da goma sha uku ɗari uku da goma sha uku mujalladi na biyar ɗari uku da goma sha uku mujalladi na biyar ɗari uku da goma sha uku shi nan ku tsaya da Allah gashi daga nan maganar take ka gan shi nan yace wa ammal mar'atu yace amma mace ta khafa ala nafsi hal halaka min al-ju'i tana tsoron mutuwa tana tsoron halaka ga kanta min al-ju'i saboda yunwa wala jidu, man yasuddu ramaqaha illa liman yatlubu min hazina sannan wala jidu, man yasuddu sa'an sa'annan bu za ta samu wanda zai toshe mata ke mutu ba idan an ce ramaq shine allahzatul akhira wato wannan sakan na ƙarshe na mutuwa ko kuma alƙalilul kafi ɗan kaɗan wanda ya isa an gane kaɗan da ya isa wanda wannan ɗan kaɗan ɗin kawai ana ci shi kenan zai ɗauke wannan mutuwar amma in ba a ci wannan kaɗan ɗin ba dab ake da rasuwa dab ake da mutuwa to idan mace tana tsoro halaka wa kanta saboda yunwa sannan ba ta samu wanda zai toshe mata cikakki mutu ba illa liman ya tulubu min hazina. sai dai ga wanda yake neman ya yi lalata da ita ya yi zina da ita ya ce fa'innahu yi sauwagu laha kun ga yi sauwagu laha zalika da haka wannan yanzu an ce mata hakan saboda me lil khawfi gashi saboda me lil ala nafsiha saboda tsoro wa kanta sai ce wa yasiru haluha halinta sai ya zamanto halal mukrahi halin wanda aka tilasta bi takhwifil qatli an gane ta tsorata shi da mutuwa to wannan magana na akan tilastawa a yi zina shi ma za mu zo shin yanzu in aka tilasta ka ka yi zina da wata ya halatta nan ma za mu ji zantukan maluma shin in ka yi zinar za a yi ma haddi ko ba za a yi ma haddi ba e nan ma malima suna da zantuka guda biyu to dai wannan maganar dai ga ta anan ga ta anan wannan magana a cikin attajuwal ikilili. wa ammal mar'atu takhafu ala nafsiha halaka min al-ju'i amma macen da take tsoro wa kanta an gane take tsoron halaka wa kanta saboda yunwa wala tajidu man yasuddu ramaqaha illa liman yatlubu min hazina sannan bata samu wanda zai toshe mata wannan mutuwar ba wannan cikar kibitin sai wanda yake neman ta yayi zina da ita yace fa innahu yusawwagu laha zalika kun ga fa innahu yusawwagu laha zalika lil khawfi ala nafsiha wa yasiru haluha halal mukrahi to kun ga inda wannan magana take abu na biyu kenan to wato idan kuka ga haka kuka lura da wannan kamar sun ɗan yi ƙiyasinsa ne akan halin wanda aka tilasta wa sai ya yi zina shin yana halatta ya yi zina ko baya halatta tunan malima suna da magana a nan wanda zan karanto yanzu zan karanto yanzu amma dai abu na biyu da nan shine wannan maganar gata a nan za mu zo har zuwa inda shin wannan maganar da prof ya fito da ita a wannan lokacin ya dace ko bai dace ba duk za mu zo amma dai ga inda da yake kaga wani ya zo ya ce ai ba wanda ya taɓa yi to wannan in ma dai jahili wanda baya karatu ko kuma ɗan son zuciya saboda ya san shi prof ba a gefensa ai yake ba kuma adalci Allah za ka yi wa aiki ba prof za ka yi wa ba kullun cikin yaƙar ɗariƙa muke amma baya hana in wani magana ta zo ta adalci mu yi ta wannan shine daidai in kaga dama ma ka ce na zama ɗan ɗariƙa kanka Don in Allah ya sa ni a cikin kabari zai tambaye ni abin da na faɗi ne ba abin da kai nema ka ji daɗi ba kisa wannan magana gata cikin littafi wannan magana gata cikin littafi don haka wani ya ce ai ba ma wani to ai ka ce ma ba wanda ma ya taɓa yi mun nuna cewa wannan jahilci ne a fatawa ka ce ba wanda ya taɓa wannan maganar in kuma akwai wanda ya taɓa ba da wannan fatawar a ka wannan jahilci ne a fatawa kenan shi mufti ɗin ya yi taƙalidi da waninsa kenan to daman hakan yana halatta to kaga sai a tattauna sannan kuma balle magana ce cikin littafi ga ta kuma mun karanto ta sannan abu na uku da na ce shine in ka lura kamar sun yi ƙiyasin wannan maganan ne a kan wanda aka tilastawa ya yi zina ko a kashe shi to mu koma mu ji bayanin cewa shin ya halatta idan aka ce ka yi zina a kashe ka ko bai halatta ba wato idan muka duba a cikin ahkamul qur'an na jassas ahkamul na jassas za mu ga wannan magana mu koma ahkamul qur'an cikin ulumul qur'an kenan za mu samu wannan magana ga ulumul qur'an mu koma cikin ahkamul qur'an na jassas ahkamul mu koma mu gani ahkamul qur'an na jassas ahkamul qur'an cikin ulumul qur'an za mu samu wannan kenan ahkamul qur'an ku yi haƙuri da Allah saboda in ban ba a hankali ba ba lallai na ga littafin ba ahkamul qur'an shine abu na biyu kaga abu na uku kai abu na farko shine mun nuna inda wannan maganar take kuma ga ta cikin littafi na fikiyu ga ta nan cikin littafi na fiƙi to da haka kaga idan za ka yi faɗa to ka yi faɗa da su malaman da suka rubuta ba da furob ba sannan za mu je kuma fito da wannan matsalar cikin wannan yanayin ya kamata ko bai kamata ba ku bari da Allah ahkamul Qur'an ina so ne na ringa ina nunawa ina so ne na ringa yi ina nunawa ahkamul qur'an nake nema ku bari da Allah in gaishe ahkamul qur'an ahkamul qur'an shi yasa nan mutum ya ce ko ba a taɓa yi ba ka wannan ba daidai ba ne in ba ka tare da wannan magana ba ka tare da ita saboda dalilan ka kaza zo ka bayyana amma ka kore samuwar ta kakaf ka ce ai ba wanda ya taɓa wannan ba adalci ba ne eh, wannan ba adalci ba ne kuma wannan abin ba zai sa wa'yansu su fahimci sunna ba kuma ba amana ne na ilimi ba eh, ba amana ne na ilimi ba duk kuma yadda ka bi wata hanya wacce take ba ta adalci ba ba ta karatu ba saboda kawai ka aibata wani to Allah ba zai cika ma burinka ba kuma ba lalle a fahimce ka ba amma an kai adalci ka nufaci Allah cikin abin da kake faɗi an gane ba a gane ba kai dai ka sauke nauyinka Allah ba zai tambaye ka komai ba ku yi haƙuri da Allah ahkamul Qur'an don ya kamata in sa masa alama ahkamul qur'an ya kamata in sa masa alama tintini ya kamata in sa masa alama tintini ahkamul qur'an gashi nan ga gashi nan gashi in muka duba cikin mujalladi na biyar mujalladi na biyar mujalladi na biyar shafi na goma sha shida shafi na goma sha shida shafi na goma sha shida shafi na goma sha shida amma ku tuna fa mun bar wani karatu a can yayin da muka karanta attajuwal ikilili mun karanta cewa macen da take tsoron halaka wa karan kanta bata samu wanda zai toshe mata cikakki mutu ba wannan halin hali ne mai wahala don yadda nake faɗi sakunkuna na ƙarshen mutuwa wanda dab take da mutu da ta mutu don shi ne arramak shi ne allahzatul akhira mintunan ƙarshe na mutuwa wanda kuma gashi in bata ci ba za ta mutu din in bata ci ba za ta mutu din to kuma sai bata samu wanda zai ba ta cikakke mutu din ba sai wanda ya neme ta ya yi lalata da ita yace fa innahu yusawwagu laha zalika inda al-khawf ko lil khawfi ala nafsiha to amma nan sai malam ya ce wa siru haluha halal mukrahi bi takhwifil qatl kaga halin ta zai kasance halin wanda aka tilastawa yayi zina kenan yayin da aka ce za a kashe shi in bai ba to ya halatta to nan kuma ga wani magana za ka ji magana kamar wannan tana warware waccan eh, amma dai za dai mu karanta gashi daga nan wannan cikin ahkamul qur'an ne na al-imam al-jassas in muka duba gashi cikin mujalladi na biyar shafi na goma sha shida ya ce wa qalu daga nan yace ce wa qalu Fiman man ukriya ala qatli rajulin aw ala zina la yas'uhu al-iqdamu alayhi wa qalu maluma suka ce fiman man ukriha cikin wanda aka tilasta shi ala qatli rajulin akan ya kashe wani mutum aka tilasta shi awa ala zina bimra'atin ko kuma aka tilasta shi akan ya yi zina da wata mace ya ce la ya sa'uhul iqdamu alaihi to baya halatta ya yi zinar da ita baya halatta ya yi zinar da ita kuma baya halatta ya kashe wancan da aka ce ya kashe li'anna zalika saboda hakan da zai yi yayi zina da ita min huquqin nasi yana daga cikin haƙƙin mutane ne ita yanzu da yi zina da ita ai tana da haƙƙi an gane saboda ya ya lalata ta ya sa mata abun kunya sai malam ya ce wahuma mutasawiyan fil huquqi da shi da ita din daidai suke a cikin haƙoƙi ai da shi da wanda aka ce ya kashe ɗin ai daidai suke a cikin haƙoƙi shi yanzu zai kashe wani ne don ya rayar da kansa to rai ai bai fi rai ba sa'annan shi yanzu in yi zina da ita akwai cutarwa tana da haƙƙi gare ta sai ya ce fala ya juzu don haka baya halatta fala ya juzu ihya'u nafsihi baya halatta raya kansa baya halatta bi katili ghairihi da kashe wani shi ya rayar da kansa ya kashe wani bi ghairi istihqaqin ba tare da cancanta ba sai ya ce wa zalika zina hakan nan ma zina bil mar'ati da mace a ce za a kashe ka ko kai zina da ita sai ya ce fi intihaqu hurmatiha a cikin wannan akwai keta mata alfarma akwai keta mutuncinta bi ma'ana da ma'anar la tubihu daruratu ai larura ba ta halatta wannan ka yi zina da ita saboda za a kashe ka shi yasa suka ce wannan ƙa'ida ad-daruratu tubihu al-mahdhurat laysat ala al-itlaq duk da suna cewa ne kulli qa'idatin istisna kowace ƙa'ida tana da istisna'i akwai inda ba ta shiga dama akwai inda ba ta shiga Tonan suka ce kaga baya halatta yanzu ya yi zina da ita saboda yin zinar da ita akwai keta mata alfarma ai dan kaga wannan abbaruratu tubihul ma'azuratu ba zai shiga nan ba Ka yi zina da wata saboda kai za a kashe ka sannan kuma ya ce wa ilhaquha bishaini Wal'ari. saboda me zai sa mata abun kunya zai sa mata abun kunya to daga nan daga nan mu dan koma kun ga a can an yi mana bayani a cikin attajuwal ikilil an yi bayani cewa in mace gashi bata samu wannan ba to nan kuma sai aka ce ga wani in ya zo yana so sai yayi a'a wa'yansu suka zo suka tilasta wani suka ce yayi zina da wata ko kuma a kashe shi nan suka ce a'a bu zai wannan zinab ba amma in suka ce ya faɗi kalmar kafirci zai faɗi saboda wannan ya ta'allaku bi haƙƙin lahi ta'ala yanda suke cewa lahi ta'ala mabniyatun alal musamaha ko wani lafazi da ke kama da irin wannan haka in aka ce ya faɗi wani kalma ga manzon Allah zai faɗi amma wannan akwai haƙƙinta a ciki saboda me akwai intihaku hurmatiha akwai keta mata alfarma dan haka suka ce wannan ba zai shiga cikin ad-daruratu tubihul mahzurat ba to kaga amma in ka lura da wannan zaka jiyo wani kanshin abu amma akwai bambanci can da aka ce fa yusawwagu laha zalika lil khawfi ala nafsiha wa yasiru haluha halal mukrahi bi takhwifil qatli to amma kaga hatta gurin wanda za a tilasta din yayi zina nan an ce baya halatta a tilasta ka kai zina da ita saboda tana da haƙƙi ko baya halatta a ce ka kashe wani saboda kai ka kubutar da ranka ai rai bai fi rai ba haka ita ma wannan tana amma kuma ai wancan kuma akwai bambanci waccan haƙƙinta ne haƙƙinta ne wancan saboda ita ta je aka yi lalatar shi yasa ai ce za ku ga uwa abin akwai wannan amma maraba kenan wannan ita ba da sha'awarta ba e wannan kuma ita ta kai kanta wannan an ce kada yayi zinar da ita ne saboda ai tana da haƙƙi za a keta mata alfarma ita kuma waccan ita ta kai kanta keta alfarma saboda larura to wannan magana kenan haka in muka duba cikin al'ashiba wanne za'ir na imamu suyuti shi ma ya yi irin wannan maganar amma shi ba sai na karanto ba to mu koma yanzu mu koma yanzu shin wannan abin da yake cikin littafin da muka karanto cewa gashi inda wannan magana take to inda na ga cewa kuskure ne yin wannan magana a wannan lokaci inda ni na saba da prop kenan yin wannan magana a wannan lokaci zai buɗe wa'insu kofofi saboda ana yanayin larura ne kuma larurar da ake ciki ba ta kai ta wannan yanayin ba da haka yanzu in aka faɗi wani sai zaci cewa ai kenan yanayin da ake ciki na yunwa kaza ya ma kai wata sai ta ɗauka ya kai yanzu ta je ta bata da kanta a yi zina da ita don wata abin da za ta ɗauka kenan to kaga in kuma za a ba da fatawa ko za a wannan ana duba ahwal ne shi yasa suke da ka'ida suka ce la inkara da taghayyurul fatwa bi taghayyurul ahwal saboda ba kowane yanayi bane ake faɗin abin da aka faɗi a wancan yanayi ana duba ahwal kila za ka iya kallon mutane da yanayin da suke ka faɗi wani abu a gaba in ka ƙara ganin yanayin da suke in ka faɗi wancan abin da ka faɗi a farko kuskure kai ba daidai ba ne Mutuƙar wannan yanayin ya canja da wancan ba abu ɗaya ake faɗi a ko da yaushe ba shi yasa hatta suka ce wanda za a bawa fatawa sai an kalle shi waye shi an gane sai an kalle shi shi mutumin da ya tambaya za a ba shi fatawa sai an kalle shi kuma in aka kalle shi aka ga wani abu tattare da shi aka ba shi wannan fatawa sai wani ya ƙara zuwa ba za a ce ai an ba wancan fatawa shi ma yanzu tsaya a bashi irin ta ba shi ma sai an kalle shi haka kuma manzon Allah ya yi? wani zo ya ce ya ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah ina azumi ya halatta na sumbaci matata manzo Allah ce bai halatta ba wani ya yace ya halatta kaga saboda an duba yanayin wannan da yanayin wannan to haka yake gurin bada fatawa ballantana kuma a social media wancan zai ji wancan zai ji yanayin da wancan yake ciki ba lallai ne shine yanayin da wannan yake ciki ba yanayin da kai kake ciki ba shi wancan yake ai ciki ba kuma musamman yanda a yanzu ake cikin wahalar rayuwa ana yunwa to abin da zai zo kwakwalen mutane shine wa yanayin da muke ciki fa ya halatta mu yi kaza kawai kowa abin da zai ɗauka kenan to ta nan ne ai ce sakin wannan magana haka a iska ba daidai bane shine ta nan amma ka ce wai prop wai wa ma ya taɓa irin wannan fatawar wannan jahilci ne ba a haka a fatawa kuma na karanto littafin al-imam ibn al-qayyim kawai abin da ake dubawa shine mai mutum ya ci shin ya dace da ka'idodi na shari'a ko bai dace ba kawai abin da ake yi kenan amma wai a ce sai ya ji wani ya faɗi shi ma ya maimaita a ah, kenan kenan shi yanzu ba mufti ba ne bai yi ijtihadi ba kenan bai yi bincike ba bai yi amfani da iliminsa ba da ilimin wani kenan ya amfani ya faɗi shi yasa wannan jahilci ne tsantsa ka ce wai a'a ya taɓa irin wannan don eh, haka kenan in dai ba wanda ai ya taɓa yi to bu za a yi ba eh wannan ba karatu bane. kawai ana duba mutum me ya faɗi shin ya dace ko bai dace ba in ya dace a karɓa in bai dace ba a yi masa raddi bai dace ba kawai abin da ake kenan a fatawa sannan magana ta biyu inda wannan karatu yake gashi na nuna kowa ya gani shine ai magana na biyu magana ta uku kuma yanayin da ake ciki ya kamata daidai ne a saki wannan abin shine ne ce ba daidai ba ne. ba daidai ba ne, nan waɗansu karatuttuka karatuttuka ne ma na ɗaliban ilimi saboda ɗaliban ilimi sun san bawabit shi ɗalibin ilimi ya san iyakarsa kuma musamman darura din ma ba wai kawai a'a sakinta ake darura akwai ƙawa'id a ƙarƙashin ta me darura shin abin da kai ka ɗauka darura a wajen ka haka shari'a take masa kallon darura an gane haka kai abin da ka ɗauka ba a ba haka bane akwai abin da shari'a take masa kallon darura akwai abin da shari'a ba ta masa kallon darura sannan in daruran ne ai ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ba kawai mutum zai ci a a ya halatta a ci mushe sai kai ta ci kila yanzu wata aka ci a a yau kila ta je ta yi zina kila a gobe ta ƙara zuwa ta yi kila kaza to kaga irin wayannan nan abubuwa su ne suke da iskali a ciki shine suke da iskali a ciki amma dai mu ringa yi wa a kan mu'adalci. in mutum ya faɗi magana baya ɓangaren ka kaka zo ka ce ba ƙarya ne ba wannan magana gashi na nuna cikin littafi ƙila in ka faɗe ne saboda a wani ɗan ɗarika ne yanzu za in saba masa in ce babu ba a taɓa yin ta ba babu ita cikin karatu sai na zo na faɗi haka ɗalibin ilimi in ya je ya ganta ya raina ka na farko in ma ya ɗauka kai karan kanka ba malami ba ne jahili ne in ma kuma ya ɗauka a san zuciya ka zo da shi kaga ka zubar da kanka mutunci ka zubar da kanka kima zai ce a ashe duk malam da yake cewa malami ne ashe ma ba abin da ya sani ma ga abu ni na karanta na gani amma an kace eh wannan maganar akwai tagata to amma shin waƙe inda ake ciki na farko ya kai a faɗe ta ya kai a yi amfani da ita kila ka iya samu me shi ba kila ya auna ba ne cewa yanayin da ake ciki ya kai macen ta yi karatu yake kila sai abu ya biyu to duk da haka shi ma irin wannan karatu ba karatu ne na gaban awam ba ɗalibai na ilimi ya kamata a keɓance da wannan karatu ɗaliban ilimi saboda su ne suke da ƙa'idodi da suka san yadda za su yi ta'ammuli da mas'ala suka san iya limit nasu suka san iyaka larurar da iya yanayin da mutum zai kaza duk sun riga sun sani to in wannan an gaya musu za su yi ƙoƙarin kiyayewa ka suke ta haƙƙin Allah amma awam waɗanda su kawai ba su da saiti nan watakila tana jira Allah Allah Allah ai take daman kila ai wata tana yi kawai kila ai sai ta ji a ah, ah, to shikenan ai na samu abin yi wannan shine kawai ta bangaren da nake da na cewa akai amma dai a ce ko babu wannan abu ba daidai bane ko a ce wai ina wanda wai ya taba yi shi ma ba daidai bane a fatawa kawai ana duba mutum me ya faɗi in daidai ya faɗi ya dace ko waye shi kowaye shi na tabbata in ma akwai wasu da suka yi ai maganganu da yawa kila ba lallai ne sun kai ni eh, wannan yaƙar ɗariƙa ba don kullum in dai zan iya magana to sai ka na yi musu raddi to amma haka ba shi ke nuna in magana na adalci ya zo kawai shi kenan a'a tunda ai bana tare da su tunda ai sun faɗi kaza to za a in saba musu na ajiye zantukan malama na ilimi rubutu da aka na baje wa wa'yansu mal in ce kawai kaza kaza ne to wannan ba daidai ba kuma kuma Allah ba zai taimake ni ba in kar an bi ni jahili ne ya bi ni in kar an bi ni wawa ne ya bi ni wanda bai san inda karatu ya dosa ba amma ɗalibin ilimi mai wannan mai hankali da nutsuwa da fahimta ya san ba daidai ne ba Allah ya sa mu dace da aka a gurguje ku ɗan yi hakuri zan sa number waya Eh, ku yi haƙuri zan sa number waya da Allah yanzu ƙila akwai waɗanda za su iya kira haka wannan shi ne abin da muka tattauna guda uku Allah isa mu dace ga number waya nan da Allah zan sa ga number waya nan zan sa da Allah ga number waya nan zan sa kila ko akwai ɗalibai da suke da tsokaci a kai da haka za su iya kira shi yasa al-imam ibn al-qayyim yanda yake faɗi cikin madarijus salikin in ban manta ba yake cewa al hikimatu fi'lu ma yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fi al-waqti alladhi yanbaghi yace wannan hikima shine aikata abin da ya dace a fuskar da ya dace a lokacin da ya dace akwai wani abu daidai ne amma an kai shi a wannan lokaci ba daidai ba ne duk da cewa daidai ne amma an kai shi a lokaci kaza to ba daidai kai ba saboda ana mura'atul ahwal kai hatta akan yi mura'atul ashkhas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayata za ta mutu Allah isa kar ta mutu kuma na so ai kira Allah isa kar ta mutu in ma ta mutu zan dawo idan haƙƙi ne a ba wa jama'a lokaci don haka na sa a caji in ma ta mutu zan dawo assalamu alaikum wa alaikum salam na'am dan uwa na'am an lafiya ya wajen lafiya lafiya da karatu wallahi alhamdulillah malam Allah saka alkhairi na mun ga program kuma wannan shine asalin adalci mu da ahalin suna za mu yi ma waɗansu annaba cikin masu ba. wannan shine adalcin da suka kasa yi ko suke kasa yi malaman mu a baya mm. eh, Allah ya ji kayan malam abokar kuma da rahama Allah ya gafarta masa amin ya yi fatoyi masu kama da irin waɗannan wajen misali zan yi misali kama guda biyu haka hmm. wanda kuma har yau yan ɗariƙo sun kasa masa uzuri akwai babban shehin da ba sai na kama suna ba wanda ko yanzu ya samu dama inda hmm. zai minti biyar da loudspeaker a hannun shi hmm. sai ya je malam abubakar kuma da kuma biyansa da wannan maganganu gaskiya ne misalin ɗaya ko yanzu ya samu dama maka ya cewa wasu masu aƙida cewa siyasa ta fi sallah ina tunan ba da ba zai san wannan magana ba gaskiya ne da kuma godar da yake cewa ah, mata masu cewa mata su je su yi zina su yi karatu ba wani abu ba ne dare makamantan waɗannan amma dai wannan sun fita wanda kowa zai iya ganewa kaga a lokacin malam abu yana kokarin nuna wa mutane cewa a tafi mata su fita su yi karatu saboda jahilcin da suke yi hmm. har yakan kai su ga shirga su rika tafiya wurin bokaye hmm. wannan kuma magana cewa ya ce siyasa ta fi sallah hmm. <laughs> kaga yana kokarin cewa a yi kokari a tafi a shiga siyasa a shiga aikin dan sanda a yi waye a yi waye har ya bada misalin cewa idan da za a ce ga akwatin ƙura musulmi na takara wanda ba musulmi na takara hmm. sai aka ce kai ne masu tsaron akwatin idan kuka tafi sallah hmm. za a yi wani abu wanda za a iya murkushe musulmi hmm. kafirci idan na musulunci to ya kamata ku tsaya da lura ku tsara wannan akwatin in aka samu matsala sai ku je ku sallah daga baya kaga da irin wannan maganganun suka zuya suka ce ya ce siyasa ta matsala saboda rashin adalci kuma har yau suna ji ba su da wannan magana gaskiya ne to sai kaga cewa idan da da adalci hmm. a su kuma addini suke wallahi sun fahimci abin da yake nufi amma kuma ba a samu wanda za su yi wannan adalcin ba za su akwai wanda sun sani amma saboda su ba za su iya mana adalci ba kaga wannan abin da kai shine asalin adalci ba wai dan baka san mutum ba idan yayi fatawa da ta saba wannan kawai sai ka zo ka dauka ba da ilimi ba kawai ka zo ka sai a ai da kaza ne kawai ba daidai ba wannan shine asalin adalci malam Allah saka alkhairi kuma wannan shine mutum ya nuna cewa zuciyarka tana da tarki akan al'amura ya salamu ya salamu shek ni ne na katse ka ni ne na matsalar yauwa ya dawo ni ne na kashe ka dan uwa na ga kana nema shiga wani fage wanda Allah ya saka ma da alkhairi amma dai na katse ka ne saboda ka gama bayananka assalamu alaikum warahmatullah Assalamu wa rahmatullah ranka Na'am. Akwai dan tsokaci kaman guda biyu hakan da nake so in ya kai zuwa uku. Kakka da mu. Wanda irin wannan eh, irin wannan kan nake ganin akwai wani lokacin wasu bayanan da dole shi an yi bayani kuma akan su. gaskiya ne ah, na farko kaga inda na yi mamaki da prof da ya ce ijima'i ne wannan hmm. kuma shek yawa ɗan maimaita saboda network ok eh, na ce game da cewa da prof ya yi ijima'i ne wannan maganan e, wannan shine na ce wannan yana da kyau kaman a ɗan ƙara faɗaɗa bayani a kai domin misali a ma ta ɓangaren mu dai a ɗan ƙaramin bincike dai ba mu ga magabata su yi wannan fatawan bakan. to amma kaman wanda ka karanto nan alhamdulillah wannan kan yi. Eh, dama mun karanta shi kuma yana da maganganu wanda abu ne da aka yi kiyasi ne misali wasu malamai ne suka kiyasta cewa hakan na iya yiwuwa a gurgudun kaman an tilasta mata ne za a tafi akan kaman an tilasta mata hmm. kuma kamar da ka bayani kuma kan wanda game da kisan kai ga zina da sauransu duk wannan alhamdulillah bangaren da malaman fikiu suna ganin kai dai ka kashe kanka dai yafi hmm. tana da eh. kyau kaga shek kaga irin wannan nan abun da eh, nan kai bayani yanzu wato abin da ya kamata kenan in muka zo mu ringa yi bangare kaza da yace eh. kaza kuskure yayi in yana da dalili shi kuma in ya ji ya fito yayi magana eh amma kana ji amma tarwatsa abin kawai saboda wane ne ya faɗi dan akwai wanda eh. ya ce ma hakan da ya faɗi ƙila shi bai ji shi ba kaga yanzu kai ka ji shi ƙila daga farko eh, eh amma dai ina jin ka garau kam eh a ya dawo yanzu hmm. sai abu na biyu zamu ya ci gaba eh sosai ko dai sosai sai sai abu na biyu eh, Eh, na biyu kuma kama bisa ga tsari a irin wannan da yakan faru game da mutane hmm. mutane kuma a ka'ida ta shari'a iri biyu ne hmm. akwai wanda zaka ga yana da karfin imani hmm. wanda da ya saba wa Allah ya gwammaci da Allah ya karbi ran a haka da ya saba wa Allah kaga akwai irin wayannan da ko kuma wanda raunin imaninsa sana na ganin cewa a shi dai tun da dai zai suka ce wannan man aka kashe shi yana da lada biyu ga ladan kin saba wa Allah ga kuma ladan mutuwa akan gaskiya hmm. to akwai kuma wanda shi yana da raunin imani bai kai wancan ba dan hmm. haka yana iya yayi wani abu makamancin haka domin dai ya saba wa Allah ya kubuta hmm. to kaga wannan shi ma duk abu ne da ya kamata da prof ya dan faɗaɗa bayani shi ma akan haka saboda mutane iri daban-daban ne da shi mm. magana akan wata kila mai raunin zuciya mai raunin imani mm. mai wata kan iya bada kanta bisa ga dole bisa ga tilas a dauke a wannan mm. tunda ai kaga yanzu da a ce kila ko me shi za ta shiga yanayin amma ta ji tsoron Allah ba ta saba kuma ka san wani abu koyaushe koyaushe abubuwa toshe kofa ake sadda lizzari'a yawa kila zaka ga akwai maganar amma in me shi yazo sai ka nuna masa babu dan ka nuna eh, masa hanyar ya ji tsoron Allah shine babban mafita tare da cewa ka san akwai wannan zance na fahimce ka sare eh saura abu na uku shi Eh, yawa saura ɗaya nan ɗayan nan kuma wanda ya kamata mutane kuma musamman a fike hanci ya la'akari a yi la'akari da shi hmm. to kamar yanzu wanda ta shiga cikin wannan matsalan har ta je ta fada to shi kuma gashi ciki ya shiga hmm. to yanzu ya za a albalanci wannan ciki din hmm. a inda ta fada cikin wannan sarkakiya din to kaga irin wayannan tambayoyin ne ya irin wannan babin gaskiya yana da dan zurfafawa sosai yasa kuma kamar da kuka faɗa ne a irin wannan lokacin kan bai dace irin wannan fata wanda ya dinga fitowa haka musamman duniyar social media kam gaskiya akwai hatsari <laughs> gaskiya dan nan watakila eh. Allah Allah ai take kila ko ta yi nisa a yi ma dan yanzu yadda ka ganin jama'a ba sa tsoron Allah ko kaka so suke su samu wani abu su aikata Allah ya ce ma Allah ya haramta sari tauna da shi muna jami'a hmm. kaga shi aka tambaye shi aka ce to kamar mutum ne zo mutum ne wanda bai da aure shi ce to zan iya amfani da condom hmm. a shi ya ce masa a haramun ne kai amfani da condom saboda me don zai amfani da condom gurin zina ne hmm, yanzu shi kuma mai aure da yazo yace zan yi amfani da da aka ce masa eh saboda muyuwa yana gudun wato mana ainihin matansa mu ko ta dauki ciki da wuri shi amfani da da kaga shi yace wannan shi halal ne to ashe kamar da ka bari kai bayani shi fatawa daga mutum zuwa wani yana canjawa to shi sa a sake ba kaidi prof yayi irin wannan yadan shi ne wasu da yawa suke ganin kuskuren sa gaskiya eh insha Allah Allah ya sa mu dace shi Allah ya saka da alkhairi amin amin eh. akwai wa'insu wanda suke ta kira ku yi haƙuri wato kuma kamar yadda nake ƙara maimaitawa wato yayin da ka yi wa wani wanda kake saɓani da shi adalci ba shi kaiwa ba Allah kaiwa saboda umarnin Allah ka bi kanka duba ka ga a'a kuma duk yanda ka kai kila kana gaya wa ɗalibanka haka ko wannan suna karatu in suka kuma gani sai su raina ka amma in kai bayani eh wannan abu akwai shiga shi gashi amma yanayin da ake ciki bai kaza ba kaga wannan shine dama inda ake samun wannan shine tanzilul mas'alati fil waqi shin waƙe din da ake ciki abu kaza ya dace da wannan yanayi kamar yadda nan nake faɗi ana cikin yanayi na wahala assalamu alaikum ta kusa mutuwa amma muna jin ka Allah ya sa ka ta ɗauki assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam na'am. Malam Kano barkanmu da dare. Yawwa ya gida ya ibada. To alhamdulillah. To alhamdulillah ga godiya. Gaskiya mun ji ko da yake ban samu karatun daga farko ba ya mm. riske karatun ta karshe karshe ne. Wato shi al'amarin da prof ya yi. Mm. na fahimci kayi kokarin tabbatar da cewa ko da cewa maganan da ya faɗi daidai ne ko salamu alaikum eh abinda na tabbatar ne ya eh, cewa yana wannan magana akwai ta a karatu amma kawo ta cikin yanayin da ake kuma shine nake ganin cewa ba daidai ne. yawa to to to hakan ne hakan ne ni ma duk da cewa ni din ba ni malami ba ne na gaskiya zai buɗe ƙofan barna mai yawa tun da jama'a yanzu gaskiya ya hankali ba tsoron allah ne ake da shi ba to amma kar makalla yanzu tun da yanzu ka tabbatar cewa magana ce ta ilimi kuma muka auna cewa kofan barnan da zai buɗe fa ya fi yawa akan amfanin eh wala kana duk wannan mun yi su to amma masha Allah amma to a gurguje hmm. a gurguje to to ku malamai a yanzu kana ji daidai ne misali yanzu daidai ne kuma eh, yana da muhimmanci a zo a ci gaba da tabbatar da cewa abin da ya faɗin hakan ne ko kuma a mayar da hankali wajen kushe magana a to ai ka san wani abu eh idan kawai aka ce gaba ɗaya aka kore ta ai ba ai adalci ba kuma Eh, kuma an karya nan ka'ida ta karatu eh, an karya ka'ida ta karatu san ba ya adalci ba ku in mutum ya faɗa abu dan akwai shi ka tabbatar da shi in kana da saɓani da shi ko yanayin da ya faɗi eh. wayan da muka yi wannan nan bayani Don yanzu in ka zo ka ce Don akwai malamin da na je yana cewa ai Da jali ne wannan kaza kaza ba yanda to nan ka ga kai na saurare shi eh, na saurare shi kai haka gaba ɗaya kana ji eh, eh to eh, ka ga san baka wa ilimi adalci ba amma ka tabbata idan ka tabbatar da ita a ilimance eh wa'insu ma nan ba shi ya fara ba ko wa'insu nan maluma sun yi amma sai kai bayani kawo ta a yanayin da ake ciki kamar yadda kai bayani nan wani kofa ce eh. nan daman jama'a suna cikin tsanani da wahala da yunwa sai su yawa sai su ɗauka kamar cewa yake yi cewa ai yanzu ya eh, halatta ku eh, ku lalata don to kaga sai a buɗe wani magana magana kenan magana kenan Allah ya sa mu dace magana kenan ko kuma da kuke ta kokari Allah ya sa kan mu da alkhairi Allah ya sa mu eh nagode nagode barak jazakumullahu shi yasa kamar yadda nake ƙara faɗi eh, dole ne yi adalci eh, in muka adalci kuma ba shi ai muka yi ba eh, ba shi muka yi ba ba shi muka yi ba ga wani nan shi ma yana kira idan ka yi adalci ba shi kaiwa ba umarnin Allah ka bi kuma kila in shi yanzu ba malamin ka bane yayi malamin ka ma zai iya zuwa yi shi kaga idan malamin ka yake nan kai ka tabbatar da shi malamin wani yayi nan ka ce kaza to kaga sai a ɗauka kamar ba gaskiya kake bi ba shine abin da yake akwai to ina ganin akwai ɗan uwa da ya kira amma na yi kirinsa bata wannan ba akwai wani kuma yana ta kira shi ma duk wanda ya kira zan ƙara kiransa inda na ga miss call ka zan yi kiran ka kila akwai wani fa'ida da ke ko wani abu da wani zai iya kawa za a amfana ga wannan na ga yi kira kuma ina ƙara kiransa da haka da Allah ku sa nambar kila wani yana so ya kira ba shi da nambar ga nambar nan da Allah wani yana iya so ya kira amma ba shi da lambar ganin nan eh, kila wani yana so ya kira ba shi da lambar wato kamar yadda dan uwa da ya hauro ɗazu ya faɗi kila a iya samun wata magana ta wani malamin sunna kila akwai abin da ya duba ya yi ta kila sai kaga ana canja ta irin wannan rashin adalci akan samu kuma 'yan ɗariƙu sukan yi mana amma su ne mana ba wai wujja ba ne cewa mu aikan mi eh, idan ka ga shekul islam yadda yake yin ta'ammuli yake yin mu'amala da waɗanda suke sun saba masa abin zai baka mamaki eh, wani ya yi ƙoƙarin kafirta shi in ya zo shi baya haka wani ya yi ƙoƙarin fassaka shi in ya zo shi baya haka yakan yi wa mutum adalci ne gwargwadon iya iyawarsa da duk ɗalibi da yake karanta littattafan shekul islam ibn taimiyya za ka ji yana irin wannan kuma irin wannan shi ke sa ka samu ɗaukaka idan allah kaiwa aiki ba shi kaiwa ba irin wannan shi ke sa ka samu tsira irin wannan shi ke sa ka samu tsira shi abin da yake akwai kenan to ga wani nan ga wani ɗan uwa ya yi kira na yi kiran ka ai shi yasa ga numban nan da Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa na'am mala ina gajiya na'am ya gida ya ibada lafiya lau alkasim yake magana ok mala alkasim na ce alhamdulillah na ji bayanai ah, da aka yi a wannan program wanda aka yi kuma alhamdulillah bayanai sun fito fili sosai yadda ya kamata a ce duk wani mai fahimta ya fahimta ah, mafi girman abin da na ji daɗinsa shi ne kasancewa baka nazarci nazarin wannan mas'alar ka nazarce ta fuskoki guda biyu fuska ta karatu da kuma fuska ta waƙe an nazarci matsalar ta fuskar karatu hanyar Muna mutane inda ma matsalar take da kuma inda take a rubuce sabanin wasu da zaka ji sun ce ma kwata-kwata wannan matsalar ba a ma taɓar ba wani ma magabaci ko mutum ɗaya da ya taɓa magana a kanta ko kuma wani mutumin da ya ko wani littafi da aka samu sai ga mutum yana irin wannan ta'amimin yana nuna cewa kamar shi yana da ihata da duk ilimi gaba ɗaya to amma alhamdulillah da ka karanto kuma ka nuna inda matsalar take amma yanzu kai matsalar ka da wannan matsalar waƙi kamar bai ba da daman a dinga fitar da su haka saboda wasu mutane da ake tsoron fadawansu cikin barna gaskiya ne saboda lafazin ya zama akwai tafifi sosai a cikin sa hmm. bai ma'ana yanzu misali kamar ita kanta da rura yadda aka kawo ta ai tana da maratif gaskiya ne yawa duk lokacin da zaka yi magana akan darura dole ka kawo maratib saboda shi abu ne da ake bukatan haddinsa hmm, gaskiya ne ba a ita darura in aka yi talakin tabarna take zama gaba ɗayanta amma yanzu misali da a ce ya ba da wani misali hmm. kamar yanzu yadda ake cikin harkar kidnapping din nan hmm. sai aka ce ga wata mata ko wata yarinya wasu kidnappers sun kama ta sai suka hana ta abinci tiwalil ayyam tana zaune bata ci ba har yunwa ta so ta galabaitar da ita sai wani ya zo ya ce yunwa ta so ta hada kata, sai wani ya zo ya ce mata in dai kika in kika bani dama na yi barna to na yi zina da ke to zan baki abinci hmm. to kaga wannan yanzu tana da khiyaril afdaliya ko ta yi shahada yunwar ta kashe ta wanda shine afdalu a gun malamai shi ya fi gaskiya ko kuma ta yi ta'arrudi da zina hmm. amma kowa ya san wannan dalura ce don ita mahabusa ne ba inda za je ta nemi abinci gaskiya ne amma wacce take tafiya a kan hanya hmm. tana akwai gidan yan uwa akwai gidajen mutane tana tare da yan adam suna rayuwa gaskiya ne ba ban ga ta fuskar da za ta je ta samu wani gida ta kunkwasa kofa ta ce ni na rasa abinci da Allah a yi zina da ni a bani kuɗi gaskiya ne gaskiya ne wannan wannan wannan sigar ita ce sigar da take da matsala a cikin bayanan hmm, gaskiya ne amma yanzu misali an san akwai darurar da za ta zo dan adam yana tafiya a cikin jeji ko mace ta bata a jeji tunda mas'ala ce wanda ta ummu bi halbalwa. Hmm, eh a yanzu ya dawo a yanzu ya dawo yawwa to to kaga kaga ita matsala ce wannan Allah ce ta ummu bihal balwa mm. ba wai iyakacin Najeriya bane idan aka yi magana za a saurara mm. akwai mutumin da yake jin hausa yana murtaniya akwai wanda yake jin hausa yana siriya akwai wanda yake jin hausa yana ingila akwai wanda kuma kowa zai yi amfani da wannan fatawar ne iya gwargwadon waki inda yake zama a ciki gaskiya ne to duk yadda muke ganin waki mu yana cikin barna in aka buɗe wannan kofar mutane za shiga cikin barna akwai inda ya fi namun ma baci gaskiya ne dan yawa eh yanzu ya dawo amma dan ƙara maimaitawa na ce idan matsala ta zama ta umu halbalwa balwa mm. bi ma'ana fatawa ce ta duk duniya ko ina za a iya aiki da ita mm. to dole idan za ka fada wata fatawa da take alaka da wannan ka dinga sawa abin da wabit ana sanin cewa ina ne haddin abin mm. kuma ka san wani abu saboda yanzu misali kila nan wani abu ai saboda yanayin da ake ciki kila a najeriya kowa ya san ana cikin yunwa ana kaza ana kaza ana kaza to kaga yana da kyau ka yi bayani cewa yanayin da muke ciki fa bai kai fa a yi kaza ba ba shi muke yin magana ba Eh, shi ma wannan yana yawa yawa sai a fitar da shi saboda mutanen da suke neman kofa ta yin barnan ma yawa yawa kaga ka toshe musu idan ya je idan ya je zina wannan fa ba wanda aka kiyantar da shi bane a nan gurin malamai sun ayyana cewa ma kar ma ya kuskure ya zina ko za a kashe shi gaskiya ne yawa tun da dama ransa yana son abin hmm. sannan kuma an tilasta shi wannan kuma an tilasta shi ga ce ga kuma ranka yana so amma yadda wancan sahabin da ya aka ce ya yi wata magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta niltu minka yace manzo Allah har sai da na faɗi magana da ba daɗi akan ka Allahu akbar Allahu akbar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma kai fa tajidu kalbaka yi ka samu zuciyarka sai ya ce wa manzo Allah ya rasulullah mutma'innin bil iman zuciya ta a cike take da imani sai manzo Allah ya ce in suka sake tare ka in suka ce ka faɗa ka sake faɗa ka wuce abinka wannan hakiki kaga ai ai ai ai faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi magana mara daɗi ai ta fi na zama barna gaskiya ne amma sigar da aka kawo shi ba hmm. an kawo shi sigan a matsayin wanda aka tisiye shi aka tsare shi kuma ka san wani ba mutumin da yake na'am hatta wannan hadisin nan na na mutanen nan guda uku wanda suka yi tawassuli da kyawawan ayyukansu ai za ka ga wannan mace ai sai da ta zo eh. nan ya nema ta yadda ta koma har sai da ta kaga wannan ke nuna ma ita ma ba a san ranta ba ita ma bukata ce ta zama dole ba yadda za ta yi ta zo ta yawwa dan kila ko wata Allah Allah dama ai take ta yi lalata sai ta ji an ce a kuma ta dan ji dan matsi kaga kawai shikenan ta wannan wanda kuma kin yin shi yafi shine afdal nawa ne sahabbai nan wani sai ya kwana kaza bai ci abinci ba ya fita hayyacinsa ya yi kwana da kwanaki bai ci ba amma sun yadda su jure Allah har ya har Allah ya wasu abu lokacin da za su samu abin da za su saka a bakin su domin su kare kansu daga mutuwa gaskiya ne ni kawai abin da nake so dama akram kalla, shi babi idan ya zama irin wannan babi na magana akan mutane saboda ita darura gaba ɗayanta wani malami na yake mun mm. magana ce da ake yi da mutane masu imani gaskiya ne wannan haka yake gaskiya ita ita darura ita darura kwatukwatan ana magana larura ana yi da masu imani ne amma mutumin da bashi da imani idan ya shiga cikin larura fa in ka sashi a cikin larura kawai ka sashi a cikin barna wallahi haka ne gaskiya ne gaskiya ne to shi yasa yace mun duk inda kaji Allah ya yi maganar lura wannan fa manutura din nan da kaza da kaza ana maganar mutumin da yake da cikakken imani ne ya san zai bambance tsakanin larura da kuma haja Allahu akbar gaskiya ne yauwa bukata daban in mutum yana bashi ko da yake shi ma a cikin lafazinsa ya faɗa yace ba magana yake akan bukata ba hmm. magana yake akan darura amma daruran nan ya kamata a mata haddi a cikin zancensa hmm. kuma ka nuna waƙiyin da ake ciki bai kai a fada cikin wannan laruran dan aje ai wannan barnan ba dan wasu wallahi yanzu da wannan magana tasa Magana da bata maganar tafi wannan tsauri ma ana ta barna da ita balle magana da bata kai wannan ba gaskiya to saboda haka wannan Allah ya saka da alkhairi bayanai sun yi kuma ni abin da ya burge abin da ya burge ni akar makalla wallahi da aka yi kokari aka yi ta mas'alan nan aka nemo maganganu na malamai aka ayyana ta aka tabbatar cewa wannan magana ce ta ilimi amma mutum sai ya tashi malam ɗaliban ilimin na abin tausayi malam mutum ya hau kan mumbari ko ya ta rubutu a facebook ya ma nuna wannan matsalar ƙarya ce babu ita yanzu a cikin malikiya idan ka zo manyan malamai irin su suhunun wannan ita ce magana su Allah ya samu dace to Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi akramakallah Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi eh, shi ma dan uwa da ya bayani Allah ya saka masa da alkhairi wato wannan shine abin da ya kamata kuma mu ringa dubawa baki ɗaya mu kamar yadda ina ƙara maimaitawa wato duk sanda ka tashi yin magana in kai adalci ba wani kaiwa ba kanka kaiwa kuma umarnin Allah ka bi kanka kai kuma umarnin Allah ka bi to ban sani ba ko zan kulle ko zan kulle yanzu saboda na ga ba wanda ya kira akwai waɗanda ma suka kira kuma na kira wasu ba su samu damar ɗauka ba to wannan abin shine abin da nake cewa wannan abin shine abin da nake cewa wanda to ga wani nan yayi kira Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa wabarakatuh. Masha Allah, Abdullahi daga kasan Kamaru birnin Duwala. Na mala Abdullahi barka da zuwa. Yawa barka mala alkalari da fatan kuna lafiya. Alhamdulillah lafiya kalau. Masha Allah, masha Allah, gaskiya yanzu na zo na bude layi na tarar da ku. na ji tsokaci da ake akan maganar um, prof ibrahim makari amma dai na ji abin da ya faɗa dai to amma ban ji bayanin da kuka yi ba wannan sai bayan kun sauka zan saurara insha Allah wannan gaisuwa nake muku da fatan alkhairi amin nagode bayan kun sauka zan saurari karatu da sauran tambayoyin yan uwa insha Allah Allah amin nagode nagode